tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da 28 ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyar. a ci gaba da tarihin shekul islam ahmad wani taimiya allah madaukin sarki ya ji ganshi a cikin wannan littafi mai suna rijalul fikar والدعوة في الإسلام نا العلامة السيد أبو الحسن علي الندوي علي الحسن الندوي الله مدوكين سركي مي ساكيا دار خيري أكراتم دي قباتا ابن taimiyya ينا من بياني دنگني دا matsalolin da aka samu a bayan murkushe 'yan ta'addan tatar domin an samu matsaloli na cikin gida abinda ya shafi tarbiyya na mutane domin yana daga cikin matsalolin da yaƙi yake haifarwa shine bayan ya kwanta ya lafa ko an murkushe yaƙin gaba ɗaya al'umman da aka yi yaƙi a cikinsu to sai an koma an tarbiyyance su domin suna samun kansu a yanayi na rashin doka da oda na biyu suna tsintan kansu a yanayi na ibahiyya shine halatta ma kansu komi domin a lokacin ba su da komi na uku suna tsincen kansu a yanayi na rashin tausayi da tsoro sannan suna samun kansu a rashin yarda da kowa sakamakon abubuwan da suka tsinci kansu a ciki ta wancan lokaci su yi bini taimiyya duk sun fuskanci waɗannan matsalolin kuma musamman waɗanda suka taimaka wajen aka yi nasara a kansu ibini taimiyya suna nan domin an san inda suke zaune a garuruwansu da ƙauyukansu a lokacin mun je yadda ibini taimiyya ya fuskanci waɗannan mutane da kuma waɗanda daga cikinsu har zuwa bayan an murƙushe wannan yakin aka samu ba wai tuba ne suka yi ba suna nan akan bakansu na wannan ɓannan da suke a kanta to bayan mun ji irin ƙoƙarin da ibini taimiyya ya yi wajen wa'azi da tunasarwa da ɗaukan mataki a gwamnatanci a kansu sai kuma a ɗaya hannun lalacewan aƙida da ibini taimiyya ya fuskanci al'umma suna kanta don wasu za su iya cewa to me yasa kafin wannan gwagwarmayan ibn taimiyya bai zare kan sakalin shi akan fada da waɗannan miyagun aƙidin ba in ga koma baya wannan ansan naka za ka samu wannan tambayin za ka samu ansanta domin ibn taimiyya tun kafin haihuwan shi su a cikin yaƙi ziki har zuwa haihuwan shi har yadda ya taso da neman ilimin da ya yi yankin bai samu sararawa daga fitinan tatar ba har ya girma ya gaji rigimar to bayan allah maɗaukin sarki ya rukurkushe wannan fitina na tatarawa to shine allah maɗaukin sarki ya fargar da su ibini taimiyya musibobin da ke tattara a cikin littattafan ibn arabi al-hatimi al-ta'i da kuma almajiran shi irin su sadruddin al-kaunawi da shehul balyani da al'imamul tilmisani da sauran waɗannan shehunne waɗanda abubuwan da suke cikin littattafansu ba musulunci ba ne da ne taimiyya bai tinkari in kari ba har sai da ya kai ga ya an karar da hukuma cewa abubuwan da ke cikin waɗannan littattafai fa ba daidai ba ne ya saba makarantarwan annabawa ya ci karo da abin da allah ya aiko annabi da shi saboda haka a hukumance hukuma ta tsawata ibn taimiyya bai tsaya nan ba sai da ya aika wa malamai sanannu fitattu waɗanda ke da daraja da karbuwa da kima a cikin al'umma cewa su an kare dangane da wannan matsalar sannan kuma a haɗu wajen inkarinta da ƙoƙarin ganin bayanta a cikin al'umma domin tana yaduwa kamar yadda malami mana bayani a baya khatimatul auliya ibn arabi ya samu karbuwa matukan karbuwa wanda kamar yadda za mu zo za mu ji hatta shi kanshi shekul islam a farkon al'amari ayyukan karanta littattafan ibn arabi daga nan ne bayan da manyan littattafan shi na wahadatul wujud suka zo ya bincike a kai sai ya gano to akwai binnanniya a ƙasa shi ne ya tsayu wajen fayyacewa da kuma bayyana ma al'umma kuma a cikin waɗannan bayanan da mun riga mun karanta su kuma yanzu ma za mu karanta wasunsu za ku fahimci yadda malaman sunna suke tsayuwa wajen da'awa a bisa tsari na sunna ibn taimiyya bai tinkari wannan aikin rana tsaka ba sai da ya karantar ko ya ankarar ko ya nisar ko ya nuna ma waɗanda haƙƙi yake a hannunsu kuma me yasa ya tsaya zai yi sau da ya gaya mana a baya su waɗanda haƙƙin yake a hannunsu bayi suke yi ba kuma ba inkarin bida suke ba hasali tsoron 'yan bida amma suke yi sau da haka shi yasa sai fito ya faɗa amma irin wannan matsala da ta zama an bi halbalwa a wancan lokaci bai in karanta ba sai da ya sanar da masu haƙƙi su ne malamai da kuma hukumomi wannan ke nuna maka da a ce ibn arabi yana raye ibn taimiyya ba zai tinkari inkarin wannan abin ba har sai ya ankarar da shi sai ya nasar da shi zai ko nuna mashi domin yana da haƙƙin aimai haka kun gane wannan allah maɗaukin sarki ya mu dace mahala ya ce wala kada kataba shekul islam ibn taimiyya risala hakika shekul islam ya rubuta wasiƙa mahala ya ce tun. wasiƙa wacce zake filla-filla dalla-dalla mai ɗauke da ababen da suke na illa da muni a tauhidance a cikin waɗannan littattafai na waɗancan malamai da shekul islam ibn taimiyya yake da suka da inkarin abin da ke cikinsu a shekara ta ɗari bakwai da 704 ya aika da wannan wasiƙa ila sheikh abul fatih nasar manbaji ya aika babban malami abul fatihi mai suna nasarul manbaji wadda kara lahofi ha a cikin wannan wasiƙa ga abin da yake ambatawa ibini taimiyya yake cewa laula an anni ara daf'a darar haula an ahalittare ƙin lahi ta'ala asalikina ilaihi min a'zamil wajibat ibnu taymiya yace walaula ba dan da anni ara ni nike ganin daf'a darara haula ƙoƙarin tunkuɗe cutarwan waɗannan mutane an ahalar lahi ta'ala a kare cutarwansu ga waɗanda ke bin hanyar Allah a saliki na ilaihi waɗanda suka bi ta farki ɗoɗar ba inda suka dosa sai wajen Allah min a'azamil wajibat bayan da naga wannan shine wajibi mafi girma ba ku ji idan mutane suka zo da ɓanna kai kana ganin wannan abin da suke ɓanna ne to baka cewa bari in inkari sai in ya zama bannan azamul wajibat banna ne na ƙida, banna ne na tauhidi amma saɓani tsakaninka da wani ko saɓani tsakaninka da su wani ko wani abu a mu'amalanci wanda bai ta kara ya karya ba to a musulunci inkarin shi ma bai mata so ba ko za ka yi inkari sai dai ka yi inkarin nus'i kamar yadda ibn dan eh, fodiyo ya faɗi a muqaddiman ihya'us sunna yace ba a yin inkari na karhanci ko haramci ga abin da fahimtanka ne ba maganan Allah ne da annabi ba sai dai a yi inkar irshadun nushi shi ma ba inkari ake ba irshad an nus amma inkar wannan ana yi ne in an taba Allah ba kai ba an fahimci wannan da kyau ta amma da yake harkan yanzu ba harka ce ta ilimi da malanta ba harka ce ta daba to yanzu kowa ya mai da al'amarin menene ni zan faɗa ko me za a faɗa man in ce addinin ya koma ya zama zaɓa sanka allah ya kiyaye kun ji manyan malamai abin da suke faɗi ko mahala ya ce wa huwa shabihun bidaf ittatar tunkuɗe wannan bala'i na su ibuna arabi da sadaruddin alƙaunawi da sal imamu tilmisani da su balyani da sauransu ma ne ce ya yi daidai da bala'i da fitinan tatar anil mu'minin da suka daro ma muminai yadda ya zama wajibi a maganin wancan to wannan ma haka yake wajibi lam yakul lil na billahi ta'ala wa rasuli haja ila an yakshifa asrar at-tariq yo ai waɗanda suke bin Allah maɗaukin sarki ba su da wata bukata kaf illa zuwa ga a bayyana masu hakikanin hanyar bin Allah kun gano wannan ba su da bukatar sai wannan amma da a ce wannan abubuwan da su waɗannan mutane suka zo da shi bai da alaƙa da musulunci to shi kenan ba za a buƙaci cewa sai an zo an tona asirin abin da suka zo da shi ba wai hattakku astaroha kuma ba za a buƙaci sai an yaga sitiran a hango abin da ke ciki ba inda bai da alaƙa da gurɓa da tauhidinsu da sai a ce a ninke a bar shi kawai amma shin da matsala ne wanda yake da alaka da gurɓata tauhidin wasu ya zama wajibi a tsaya a fayyace ma al'umma bayani dalla-dalla walakin na sheikh ahsanallahu ta'ala ilaihi ya alamu anna maqasudar da'awatin nabawiyya mala ya ce kaga sheikhul islam ibn taimiyya allah maɗaukin sarki ya yi mai baiwa baiwa kyakkyawa ta yadda ya san makasudi na da'awa na annabawa balil makasudi bi halkil halk kai makasudi ma na halittan bayi baki ɗaya wa inzalil kutub da kuma saukar da littattafai wa irsalin rusul da kuma aiko manzanni an yakuna dina kulluhu lillah an ji wannan malamai suka ce har yanzu wannan wasiƙan na ibn taimiyya ne ibn taimiyya ne da kanshi yake cewa walakin na sheikh ne ne na san malam kaga yana aika mai da wasiƙa kuma yana ba shi girma da ce mai babban malami sai ce ahsanallahu ta'ala ilaihi muna roƙon allah ya kyautata ma malam shi malam ya ya'lamu anna maqsudad da'awatin nabawiyya makasudun wannan saƙo na annabta balil makasudu bi khalqil khalq kai manufa ma na halittan baye wa inzalil kutub da kuma saukar da littattafai wa irsalin rusul da kuma aiko manzanni an yakuna dina kullu kulluhu lillah shi ana son addini ya zama baki ɗaya na Allah ne fa huwa da'awatul khala'iq ila khaliqihim shine kira bayi zuwa ga mahaliccinsu wannan shine maƙasudin aiko manzanni maƙasudin saukar da littattafai manufan halittan bayi kuma malam ya san haka ibn taymiya ya ci gaba ya ce wa ha'ula'i su ko waɗannan mawaho ala na tauhid sun yi ma musulmi sojan gona dangane da abin da ya shafi tauhidi alladhi anzala Allah ta'ala bihil kutub wanda Allah madaukin sarki ya saukar da littattafai ɗauke da waɗannan tauhidan wa ba'asar rusul kuma ya aiko manzanni su yi bayanin tauhidin da ke cikin waɗannan littattafai sai suka yi ma wannan tauhidi na Allah sojan gona bilittihadin ladi sammahu tauhidan sai suka ɗauko aƙidan iltihad aƙidan wahadatul wujud suka ce shine tauhidin annabawan suka kau da na asali suka zo da nasa ɗan jabu wa haƙiƙatuhu shi ku haƙiƙan wannan tauhidi nasu ta sane shi na kora Allah mai halitta wa juhudul khalik shi ne a jayayya a yi musun cewa shi Allah ma ba shi wanda ya wannan a ce ba shi ya yi ba sannan shi ɗin ma ga shi na a ce babu shi misali baturan da ya mota ga shi a tsaye sai a ce motar nan ba kai kai ba kaga an yi musun wanda ya yi ta kenan ita ɗin ita ta kanta sannan shi ma a kalle shi a ce kaganka to ba kai ba ne ba ka ayyukan Allah ce ba shi ya yi ba shi ma Allah a ce ba shi shi ne asane kuma shi ne alkhalik kun gano wannan abin da ya sana'antar a ce ba na shi ba ne shi da ya aikin sana'antarwan a ce kuma ba shi ba ne ta wannan a ƙidan iltihad wanda aka yi ƙoƙarin musanya tauhidin annabawa da shi fala ya ce wa inna ma kuntu kadiman mimman yuhsinu dhanna zanna bibuna arabi Ibn taimiyya ya ce a da ina daga cikin waɗanda suke kyauta ta ma ibnu arabi zato Wata azimuhu, kuma ina daga cikin masu girmama shi lima ra'aitu fi kutubihi saboda abubuwan da na gani cikin littattafan shi min alfawa'id na tarin fa'idoji mithlu kalamihi fi kathirin min alfutuhat musamman akwai maganganu da yawa a cikin littafin futuhatul makiya wa kunhul muhkam almarbut da littafin shi mai suna kunhul muhkam almarbut wa durratul fakhira wa matsali'in nujum waɗannan littattafan wani hawa zalika da makamantansu akwai abubuwa na fa'idoji masu yawa kuma ibuna arabi ya yi su lamnakun ba'ado ƙadid tala’ana ala haƙiƙati makasudihi mahala ce sanda muke mai ibuna arabi kyakkyawan zato allah bai nuna mana haƙiƙanin abin da yake nufi ba ne walamnu ɗali'il fusus kuma Allah maɗaukin sarki bai sa mun ga littafin fususul hikam ba wa hauhi da sauran littattafan da ya tara waɗancan miyagun aƙidu da miyagun manufofi da kwanta-kwantan da ya shari'ar Allah ba mu gani ba waɗannan kaɗai waɗanda akwai fawa'id su ne muka gani amma asalin waɗanda suke binnaƙar to Allah bai sa mun ga waɗannan ba wa kunna najtami'a ma'a ikhwanina fillah mala yace har muna tattaruwa tare da ƴan uwanmu wanda san Allah ya hada mu tare naqlubul haqqa muna neman gaskiya wa nattabi'ahu kuma muna bin in umman kanta wa nakshifu haqiqatat tariq ko muna kokarin mu gano haƙiƙanin hanyar da za mu bi mu cimma abin da Allah maɗaukin sarki yake so haka muke in wannan ya gano abin da wani bai gano ba sai nuna mashi mu dai muna neman kawai hanyar da zamu bi mu dace da shiriyar da annabi ya zo da ita wannan shine a gabanmu falamma ta bayyana al'amur yayin da al'amari ya bayyana arrafna na hannu ma ya alaina to daga nan ne sai muka gano a ah, abin da fa ya zama wajibi mu a kanmu shi shine matsayi wajen kara tauhidin Allah ba kara wana da wana ba an gane sai mu gane abin da ke cikin littattafan ibuna arabi to ba addini ba ne to me ya kamata mu sanar da waɗanda haƙƙin sanar da su ya zama wajibi gare su shine abin nan da muka yi ibn taimiyya ya ce falamma kadima min al-mashriqi mashayikh mu'tabirun yayin da aka samu malamai sun je gabas karatu sun dawo kuma wanda ake ganin su da daraja ko malamai ke sauraron su an وسألوا عن حقيقة الطريقة الإسلامية islami wa haqiqati hal ha'ula' kuma suka zo suna tambaya dangane da wani irin hakikan addini ake na musulunci addini kyakkyawa a wajen nan kuma malaman nan da ake ganin sun samu karɓuwa, a yau waye su me halinsu me aƙidansu me sulukinsu malin sai ce fawa jabal bayanu to anan ne bayani ya zama lallai kenan in ya zama wani yana da wata aƙida ba ta bayyana ba ba ruwan malamai da ita ya je ci 'yan kayan shi wannan shi ta jiyo amma muddin ya zo ya fashe ta cikin jama'a to kuma haƙƙin bayyana ma al'umma gaskiya ya zama wajibi a kan al'umma ɓoye ta zai zama laifi ana fahimta? to malai yayin da kuma ya zama banda sun fashe aƙidan don dai ta an rubuta ta to kuma ga tambaya ana yi ko mutane sun karɓi waɗannan mutane da shaksiyansu kada ya ga karɓa banda maganganun da ke cikin littattafan to nan ma da sai a ce a shiru allah ya kiyaye mutane daga sharrunsu, to duka aka haɗa to sai mala ya ce to haka ya kasance to bayani ku ya zama lallai wa kadhalika kataba ilaina min atrafi sham rijalun salikuna أهل صدق وطلب أن أذكر النكت الجامعة لحقيقة مقصودهم ابن تيمية القلم ينشي ba. yake cewa kazalika kataba ilaina haka ma dai aka rubuto mana min atrafi sham daga garuruwa daban-daban na ƙasan sham rijalun salikun mutane ne waɗanda suke bin Allah ahala sidikin mutanen kirki wa talab kuma neman gaskiya suke kuma ɗaliban ilimi ne an azkuran nakat in yi masu 'yan bayanai aljami'a bayanin da zai zama ya game li haƙiƙati makasudihim na haƙiƙanin makasudin waɗannan malamai su ibn arabi su afiful tilmisani su sadar dinil ƙainawi da su balyani da sauran ire-irensu a yi masu cikakken bayaninsu mala ya ce wa sheikh Ayyada hullahu ta'ala bi nura kalbihi sai allah maɗaukin sarki ya karfafe ibn taimiyya sakamakon hasken zuciyanshi, shi wa zaka'i nafsihi da kuma yadda yake da tsarkin manufa wa haƙa ƙasdihi da kuma kyakkyawan manufan shi na alkhairi min nishi lil islami wa ahalihi na irin nasiha da gudunmawan da yake ba musulunci da mabiya musuluncin da ya salikin ‘yan uwanshi waɗanda suke bin addini irin nasihan da yake gabatar masu ya fi zalika ma yarju bihi ridwanallahi subhanahu ya tsayi wajen yin abin da zai nemi yardan Allah maɗaukin sarki wa magfiratihi da gafaran shi fi duniya wal akhirah mun gano wannan da kyau ko wannan magana ma suka ce magana ibnu taymiya ce ba magana malam ne mai littafi ba don kullura in ta zama magana malam mai littafi da kunjin da za ta kasance in ko magana ibnu taymiya ne sai ya zama wa sheikh yana magana da malamin da yake rubuta wasiƙa yake ce mashi Hullahu ta'ala bi nuri kalbihi muna roƙon Allah ya karfafe ka wajen tsayiwa ga wannan manufan da ake son a tsayi wajen fayyace gaskiya da turmushe wannan muguwar aƙida sakamakon hasken zuciyanka da muke hasashe wa zaka'i nafsihi kuma da irin tsarkin manufa da Allah ya yi ma wa haƙa kasdihi. da kuma manufan da kake da ita ta gaskiya min nusuhi lil islami wa ahalihi irin yadda kullum ƙoƙarin ka yin nasiha ga musulunci da kuma mabiya musulunci li ikhwanihi salikin kuma muna son wannan nasihan ta kai zuwa ga hatta sauran 'yan uwa waɗanda suke kan wannan addini yaf'alu fi dhalika ma yarju bihi ridwanullahi subhanahu muna son ka tsaye wajen wannan aiki domin a sami yardan Allah maɗaukin sarki da kai wa magfiratihi da gafaran shi fi duniya wal akhirah kene ibnu taymiya bayan ya fayyace mai halin da waɗancan shehunnan suke ciki da irin bukatun da mutane suke da na fayyace masa halinsu to ana gayyatan shi da cewa wannan aikin gayya ne aikin Allah ne a cicciɓa tauhidi ya sama a haɗa kayar da wannan shirkan da ta zo ta baibaɗe al'umma allah maɗaukin sarki ya samu dace mala yake cewa huwa ba da zalika ibn taymiya ya kasance bayan wannan ya bi sharhin wa tafsilil aqaid sai ya zama yana ɗaukar littattafai na aƙida yana sharhi da bayani dalla-dalla yana fayyace ma al'umma haƙiƙanin abin da tauhidin annabawa ke ɗauke da shi sannan wa tafsilil aqaid da ƙoƙarin bayanin aƙidoji wa nazariyat da irin abubuwa na tunanin malamai ga irin aƙidojin da suke kawowa wal mazahib da tantance bayanai akan mazhabobin addini na aƙida allati kanar sha'i'a haular littihad wanda ta yaɗa a wancan zamani na ibn taimiyya dangane da abin da ya shafi aƙidan kowa Allah ne walhulol da aƙidan cewa Allah yana shiga jikin mutum bainal firak masihiyya tun daga ƙungiyoyin kiristanci ibn taimiyya bai tsaya wai ga na musulmi kaɗai ba har sai da ya kutsa cikin addinin kiristanci da addinin yahudanci ya ciwo kwalan masu aƙidan kowa Allah ne da aƙidan cewa Allah yana shiga jikin mutum a yau za ka ji kiristoci masu wannan aƙida suna cewa ruhi mai tsarki ya bishe ne to wai in ya ruhi mai tsarki ya bishe ka to shi ke na kayi fana'i fillaye kun kaifa mata sha Allah shi kyauta mala yake cewa kal yaqubiya kamar al-yaqubiyya daga cikinsu su wan wal malakaniya duk waɗannan ƙungiyoyin kiristoci ne waɗanda suke da ƙidan bawa zai iya zama Allah kuma ba kowa ne Allah ba sai ɗan mutum wa bayyana ba'ad al kuma ibn taymiya ya tsaye ya bayyana wasu ƙungiyoyi allati kanat tunsabu ila al-muslimin waɗanda ake danganta su zuwa ga musulmi amma ba musulmin ba ne karrawafid kamar 'yan shi'a wal jahamiya da kuma jahamawa su ma jahamiyya da 'yan shi'a suna da ƙidan kowa Allah kuma ɗan adam ma zai iya zama Allah Allah ba kowa ba ne illa ɗan mutum a ƙidan iri ɗaya ne kawai an fahimci wannan da kyau shi za ke ganin da sufaye da 'yan shi'a da sauran waɗanda suke tattare da ƙudurce da miyagun aƙido to ba sa ƙaunar ibn taimiyya kai sai ka su gane laifin mai masu yanzu ka fara jin irin laifin musulmi sun waye gari ne malaman da ya kamata su san sa matsayin malamai tukuna ma ba su san su ba Don abin da ake faɗi game da ibn taimiyya ɗauka kake kamar wani ustazi ne na unguwan kwaye ko wani kallahu mai karantar da arabic a wanda sakandare ko a wata firamare abinda mutane suke daukan ibn taimiyya kenan ana shehul islam sai ka fara tunanin wani tsoho ne wanda bai tsefa gemin shi wandan shi di yayi sifirin abin da ke dauka kenan ibn taimiyya saboda shirmi Allah shi kyauta mala yace kama annahu yashrahu bi tafsil al-iltihad muayyan haka ibn taymiya ya riga ƙoƙarin sharhin aqidan iltihad al-muayyan in kana son kai magana akan waɗannan mutane ku? sai ka shiga zurfin abin da suke kan shi kai magana a kai. yanzu duk wani sufi da ya goge a wannan ƙida na wahadatul wujudi yana jin mun ce al-iltihad muayyan gaban shi zai fadi zai ce Allah ya sa ban san ɗayan ba sannan waliltihad al-mutlaq da iltihad al-mutlaq ta ce wai sun san wannan Allah ya sa ba san ɗayan ba wal hulul muayyan da kuma hulul al-muayyan ce ta saura na ƙarshen wal hulul al-mutlaq duk mun san su mun gano wannan kama wanda yake tsafi ne boka ya ji ka ɗauko bayani kana cewa shin wannan tsafi turabi ne ko hawa'i ne ko ma'i ne ko nari ne kun gano wannan ina jin ka ɗauko waɗannan abubuwan kana bayani gaban shi zai faɗi shin wannan hawa'i ne ko ko nari ne ma'i ne ko ko turabi ne domin duk abin da ake hada tsafi da shi ko ake illata mutum a tsakanin hudun nan yake ana gano wannan da kyau ko idan baka san su ba warware asiri cikin sauki ba za ka iya ba sai dai ka dage kai ta kursiyu an gane in kuwa ma baka san abin ba ne kawai ka shiga ne domin ka ci abinci to akwai yiwuwan aljinin su gigita ka ya gama gaskiya don kana yaƙi da mutumin da kai ba ƙarfin shiga ba kai ma ƙazami ne kana da laifuffukan da kai ma yana nan yana neman ka sai ga sun ruɗa mutum sun damar da shi sun fitar da shi ya zama out of control ba like yayi to ibnu taymiya yayi bayani dalla dalla me ake ce ma al-iltihadul muayyan a cikin karatu za mu zo mu ji shi dan muna bin abun mu sanni sanni ne cikin hankali har ma zo mu bayani dan so muke su gane ba so muke mu ci mutuncinsu ba so muke su bari ba so muke mutum zira su ci an yi ɗin ba an gani domin kai mai wa'azi ai so kake wanda kake ma wa'azi ya ji ya fahimta ya san cewa ƙaunan shi kake abin da kake faɗi ba zarafin shi kake son ci ba kuma ba kana faɗi ne don ka more ba ya bari ku zo ku zama a tare shine ka nasara amma kai ƙoƙari kake ka haɗa maƙiya ka tattaro su ka ce a zo a kara ai annabi ya hana wannan domin ya ce la tatamannu wasu aduwi was'alullaha al'afiya domin duk waɗanda ke faɗin waɗannan maganganu a kansu su sun san maganganun a kansu gaskiya ne amma kana yi ne kawai cin more wannan ne mutu ya zama daga cin battalon kenan Allah ya kiyaye to sai mala ya ce wa na bi zalika sannan ibini taymiya sai ya zama yana ambatan masu faɗin magana mimma ya dullo ala si'ati nazarihi wannan yana nuna cewa ibn taimiyya yana da kyakkyawa da yalwa na bincike da kuma fahimtar waɗannan aƙidin nasu don misalin wannan idan aka zo aka ce maka akwai hadil mu'ayyan akwai aliltihadil mutlaq ba fassara su da bayaninsu zan yi ba ina son ku gane shigen me ake nufi da su kamar alhulul mu'ayyan da alhulul almutlaq zaga sun zo suna cewa akwai waliyi ami akwai waliyi khasi waliyi ami sai sai duk wani musulmi mumini ma waliyi ne amma wannan gama gari ne sannan akwai waliyi khasi su ne waɗanda suke da ashabul karamatul bahira wannan ita ce aƙidansu don gane da ire-iren waɗannan abubuwan za a kebe a ce ai wane kaza ne wane kaza ne kamar ilimin baɗini ne za a ce maka akwai baɗini akwai baɗinul baɗini sannan akwai baɗinul baɗinul baɗinul baɗini kuma ana ƙara gaba ana ƙara natsa ana ƙara shigewa rami zurfi na ƙara ƙasa allah maɗaukin sarki ya kiyaye wattila'ihi alal mazahib sabiqa kuma wannan ke nuna cewa ibn taymiya yana da ittila'i lallekawa da hangowa da fahimta da gogewa a cikin waɗancan mazahib na waɗancan aƙido na ‘yan kowa Allah ne summa ya yaqumu bi sharhi mazhab buna arabi bayan da ya waɗancan bayanai kaf sai kuma ya ware wani gaba na musamman na bayanin haƙiƙanin mazhabi na aƙida na ibn arabi bi ghayatin min at ya kai matuƙa wajen tabbatar da abin da yake na ibn arabi ne wa dikkat wal haita kuma ya ba abin dikin dikin ya tattaro komi bai rage komi ba sannan bai ƙara mai komi ba mimma ya dullo ala annahu kana kaddar rasa kutubihi wannan ke nuna cewa hakika ibn taimiyya ya yi darasin littafin ibn arabi ka hat wa fasusul hikam bi ta'ammulin balik ya lura da littafin ya yi binciken keke da keke da ya kai matuka ya san shi ciki da waje an gano wannan abin da yake nan wajen sharhi da bayani dalla-dalla filla-filla duk wanda ya je na iya ganewa kuma yana iya fahimtar inda aka sa gaba. mala yake cewa wa kana kada adaraka miftahu kalamihi alladhi sahala alaihi fataha magalika ulumihi wa haqa'iqihi ba da wa kana kada a raka hakika ibn temiya ya riski miftahi kalamihi asalin mabudin zancen ibn arabi alladhi sahala alaihi wanda ya samu sauƙi na fatha magali ga ulumihi ya iya buɗe ilmomin ibn arabi masu wahalan fahimta wa haƙa'iƙihi da abubuwan da yake ɓanta da su na haƙiƙa irin nashi to Allah ya hore ma ibn temiya yana bayani sai ka ji waɗanda suka ƙware suka goge a fannin su ce ka ji yaran nan kaman yana nan aka yi kun wannan da kyau ku? domin ai waɗanda suke kan aƙidan sanda ibn temiya ke waɗannan bayanan ai dai sun manyanta wa min to daga nan ne yattadihul farq bainahu wa baina du'atu wahadatul wujudil akharin ibn taymiya yake ƙoƙarin tantance bambanci tsakanin shi ibn arabi da kuma waɗanda suke da awan wannan aqida na wahadatul wujud wanda ba shi ba in ka lura ibn taymiya kenan lahu ibn arabi lahu mazhabun khas fi aqidatil iltihad yana da wata aƙida da wani mazabi da wani masharabi da wani yanayi na musamman wanda shi yake ɓanta da shi shi kaɗai saɓanin sauran waɗanda suke kan wannan aƙida a tare watan kashifu haƙiƙati buna arabi kuma yana ƙoƙarin bayyace haƙiƙan maganar ibn arabi wa huwa inda ma ya takallamu an jami'i haza lokacin da ibn ya ke ƙoƙarin magana kan waɗannan abubuwan baki ɗaya ya sadda da sharhi na ta'ijihi yana kuma tsayawa ya sharhin abin da ya fitar ya gano na illan waɗannan aƙidin waltizamatihi da abin da suke lazimtawa duk wanda ya ƙudurce kaza to kazan nan daga ƙudurce ya lazimta maka kaza alfasida waɗanda suke munana ba wai bayanin yake kaɗe ta surutu kawai kamar an saki injin nika ba duk abin da ya zo ya bayani sai ya tsaya ya tantance shi na ilimi wanda wanda ya san ilimi in ya ji zai ce hakika wannan ilimi ne kuma an yi adalci an fayyace abin da kowa ke bukata an gane to shine sai mala yake cewa wayam nahahu haƙa shakki sannan kuma ibn taimiyya yana baiwa ibn arabi daman shakkan abin da aka ɗaura ma ibn arabi na da sisa in an kawo magana cin da ya san shi zai ce wannan maganan ba tashi ba ce wani hitimal kuma in maganan tana ya ɗaukan ko nashi ne ko ba nashi bane ba zai yanke kai tsaye ce nashi bane? zai ce ya hatamila an ta kona lahu kuma wa ya tamil an ya kuna ligerihi bi gayatin min al-ikhlas ibn timiya yana wannan aiki da kaiwa matuƙa na sa tsoron Allah walin shirah da kuma bayani cewa zuciyar shi sake take bai ɗaure ta da ƙiyayya da gaba duk da cewa waɗannan suna kan wani addini saɓanin na musulunci ba haka yi kamata ka zama da duk wani wanda yake mukhalifinka ba ka kulla zuciya duk wani wanda bai tare da kai to kai ba mutumin kirki ba ne kuma babu alheri tare da shi kai gaba kai kiyayya ka faɗi maganganu na rashin mutunci da rashin kyautatawa wannan ba musulunci ba ne kuma ba tafarkinmu ba ne kuma ba tafarkin magabata ne da muke bi ba ana gane wannan wa na huwa bai na liltihadiyyin al-akharin ibn taimiyya yana ƙoƙarin ware magana ibn arabi da kuma sauran waɗanda ke kan wannan mazhabi na 'yan kowa Allah kowanne tabbatar mashi da maganan shi da ta dace da shi wa ya ƙulu fin risalati nafsiha a cikin wannan littafi da ya ware yana waɗancan maganganu gama abin da yake cewa kuna fahimtar ibn taimiyya malami ne wanda ba kasafai ake gani irin shi ba malami ne wanda a yau banzata akwai irin shi malami ne wanda ya kamata duk wani ɗalibi da duk wani malami ƙoƙarin kwaikwayon tafarki irin nashi ana fahimtar wannan Shi ne yin irin waɗannan bayanan fa shi ana tarihin ibn taimiyya sai ga kaman gashi kana gani shi kada kallon girman aikin da ya yi ka rika lura da mahimmancin abin da ya gabatar ka gane masoyan shi shin suna son shi ne ala basira maƙiyan shi suna ƙin shi ne ala basira ko ko su duka suna yi ne akan duhun kai yanzu mun fahimci me yasa sofaye ba sa son ibnu taymiya ai waɗannan abubuwan ne ba sai wani ya gaya ma ba kai da kanka zaka gane au wannan shine asalin eh Allah ya taimake mu malai yake cewa lakin nabuna arabi aqrabuhum ila al-islam ibn taymiya yake cewa in ka tattaro masu aqidan altihad da hulul da wahadatul wujud ko ma wani suna zaka kira shay'un wahid in ka taro su waje ɗaya, to zaka samu ibnu arabi ahsanu kalaman fi mawadi'i kasira maganganun shi sun fi kyau an gane a wasu fagage da yawa sama da sauran a nan ba ba ana maganan ka taro malaman musulunci ne ka sa ibn arba a ciki ba an fahimci wannan in ka taro malaman musulunci ka sa arabi to kaman ka taro bareyi ne ka taso gadoji da tumaki da awaki sai ka sa kare a ciki iri ɗaya ne to na ana sa a gaya maka in ka tara karnuka to ya fi sauƙi da sassauci in ka taro kuraye in ka taro aladu an fahimta kamar misali ana bayani sai ka ji malami yana cewa wa hazal bab huwa ahsanu she'un fihi akan wannan matsalan kina kakka shiga da cikin sauran masail ana fahimtar wannan Kamar ɓarawo ne in ka saka cikin 'yan fashi da makami sai ka ce huwa ahsanu halan minhum ya fi su sauƙin hali a kansu kuna gane wannan ana ganiya ana fahimta yanzu misali da mai zagin hakimai da dagatai da mai zagin sahabbai da annabawa wanne ne ahsanu halan mai zagin masu unguwanni da hakimai ko shine ahsana halan amma abin da yake shi ma abin kirki ne shi ma abin banza yake ya cancanta a hukunta shi to amma in ka hada shi da mai zagin sahabbai sai ka ce wannan ahsanu halan to kun fahimci abin da ibnu taymiya yake cewa ba wai ya daga ibnu arabi ne zai mai wankan tsarki ba cewa yake lakin ibnu arabi aqrabuhum ila al-islam ibn arabi sai dai ya fi su kusa da musulunci wa ahsanu kalaman ya fi su kyawun zance kaga bai ce kyawun aƙida ba fi mawadi'in kasira a wasu wajeje masu yawa amma sai dai 'yan tsirarun waje-waje in ka ji maganganun shi to sai dai Allah ya kyauta fa innahu farriko bainal mazahir wa zahir domin yana bayyana bambanci tsakanin mazahir da azahir shi ma wannan magana ne irin na sufaye ma ma'anar mazahir ma ma'anar zahir ibn taimiyya so da ibn arabi a wasu wajejin yana bayyana bayi daban mahalicin bayi daban wai farriƙul amra wai ƙirrul amra wannan haya kuma wani lokaci na tabbatar da umarni da hani na shari'a wa shari'a kuma wani lokaci na yada da shari'o'i alama hiya alaihi yanda suke kun gano wannan ya zo na abin arziki ne ya ɗanyi wa ya amuru bisuluki bi kasirin mimma umara bihil masha'a sannan wani lokaci yakan bi hanya na yin umarni da cewa a yi riƙo da duk abin da malamai ke karantarwa minal al na ɗabi'u kyawawa wal ibadat da kuma ibadodi a cikin maganganun shi ibn ya ce ibn arabi yakan yi wannan walihaza kasirun minal al da wannan ne daga yawa daga cikin bayi masu bauta kadai ya akhuduna min kalamihi zaga sun ɗebo maganganun shi sulukuhum min kalamihi sulukihim fayyantafi'una bi wajen gudanar da wasu abubuwa na tsarin rayuwa da addininsu suna ɗauko maganganun ibn arabi kuma su gudana akan haka wa in kanu la yafqahuna haqa'iqihi duk da cewa ba sa fahimta hakikanin maganin wa suke ɗaukowa ba san shi ba kawai yau da sun ji maganin da ya birge su daga cikin maganganun shi cin da su obad ne ba olama'o ba su masu bauta ne kawai mutanen gari ne da suka ji kiran sallah za a zai su kwafa ta yi ba ta yi ba an karba ba a karba ba su dai suna sauri su aji to su suna ɗaukan maganin kowa su tafi wannan awamin nasu kenan shi ne malai ke cewa duk da ba san haƙiƙanin shi ba wa man fahimahu duk wanda ya fahimci ibnu arabi minhum daga cikinsu mun gane wannan da kyau ko wafa faqiha kuma ya gane manufan shi ta bayyana ƙauluhu zai gane magana ma'anan maganin shi wasu malamai sun ce irin waɗannan maganganun da yake akwai salo na yaudara ne an gane wasu kuma suka ce a aƙidan ne ba ta zurfi kan shi irin yadda ta kan sauran ba wasu suka ce ya faɗi irin waɗannan maganganun ne kafin ya gama shiga cikin aƙidar wasu ga ce a'a a mai adalci cinda dai an samu wannan maganganun ko ina a cikin littattafan shi wanda ya natsan da wanda bai natsan ba still da sai dai a ce ya yi abin arziki nan a yaba mai inda ya nutsi a zubar to yanzu abin da ya rage sai a yi confiaring shin yanzu da maganganun arzikin shi da natsiyawan ne fi yawa natsiyan yanzu suka fi bi kasirin jiddin wa yaqulu fi mawdi'in akhar a wani wajen ibn taimiyya yana cewa wa hazil ma'ani kulluha hiya qawlu sahibul fusus Kunga waɗannan maganganun baki ɗayansu to maganganun mai littafin fususul hikam ne ibn arabi wallahu ta'ala a'lamu bima matar rajulu alaihi in ya kawo maganganun sai ce kai Allah dai shi ya fi sanin wai ibn arabi akan wanne ya mutum akan mummunan ko akan kyakkyawan wallahu yaghfiru li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat mun gani Allah yana gafara ga dukkanin musulmi maza da mata muminai maza da mata rayu da matattu rabbana ghfir lana wal li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Wala ta ji alfiye kulobina, ɗillel, lilla, dina, amanu, rabana, inna ka ra'o fun wannan magana sai rufe da wannan aya ta goma cikin sotar hashiri. Wadannan bayanai sun zo littafin a cikin littafin jila'ul ainain yin. Allah ma Sarki ya sa mu dace. Yanzu wannan magana danganyan da ibnu arabi alhatimi a tsakin hatima ta aureya kenan. summa innahu ya tahaddasu an mazhabi sadarar al-qaunawi sannan ibn taymiya a natse a hankali sai ɗauko wannan ya aji ya bayani tiryan-tiryan a gane sai cafo wannan ya zo ya zaunar da shi ya bayani dalla-dalla a fahimta sai ɗauko mana sadarar dinar ƙaunawi ya ƙone yana cewa huwa abadu an shari'ati wal islami wannan to ya fi mai gidan shi nisantan musulunci da shari'a kaga ibn arabi shi ya tarbiyyar sadaruddin alƙaunawi amma kuma shi sai ya zama maɗaurin gishiri ya fi gishirin zaƙi ya fi shi ɓanna wayan raddu ba da zalika alal tilmisani da ya ɗauko tilmisani sai ya zama yana raddi a akan tilmisani wabni saba'in da ibn saba'in raddan ƙawiyan raddi mai zafin gaske walakin walakinahu yibgudul tilmisani bugudan shadidan sai da ibn arabi yana ƙin shehul tilmisani yayya mai yawan gaske fal shehul tilmisani yana ƙin tilmisani ƙiyayya mai yawan gaske fala yalbathu an taba'athu alhamiyya ibn taimiyya in ya ɗauko a fifuddinil tilmisani yana magana a kan shi to kishin musulunci bai ɓoyuwa a cikin maganganun shi ala ya ƙol ibn taimiyya na ƙin tilmisani matuƙa har ma kana iya gane ƙiyayyen asarari saboda kishin addinin da yake da shi za ka je yana cewa wa ammal fajirul tilmisani amma fajirin nan tilmisani shine al'afifu tilmisani fajiri yake kiran shi fa huwa akhbathul qawm cikin mutanen gaba ɗaya ya fi su illa wa a fil filkufure kuma ya fi su zarfafawa cikin kafirci fa hula la yufarriqu bayan wujudi wa subuti bai tabbe bambanta tsakanin alwujudu. da me asibut bawa da bayi kama yi farriƙo ibn arabi kama yadda ibn arabi wani lokaci kan bambanci wala yi farriƙo bainal mutlak wal mu'ayyan kuma bai bambance tsakanin hululul mu'ayyan da hululul mutlak da kuma iltihadul mu'ayyan da iltihadul mutlaq kama ya farriƙun rumi kama yadda a wani lokaci sadaruddin alƙaunawi yakan yaga shi ne an rumi walakin inda ho ma san magayarahu akwai wasu miyagun abubuwan da in ka je wajen wani kana bincikawa ba za ka samu ba sai a wajen afiful tilmisani kadai za ka samu irin waɗancan taɓargazan wala ya sauwa wajihin minal wujuhi sannan shi a afiful tilmisani in ya zo ba ta hanyar da yake daidaita abubuwan da in ka kalla za ka ce yana da wani sassauci koya yake a ce ƙidan wahadatul wujud wa annal ubbad innama yashhadu sawa ma dama mahajuban yace su bayi so da dama suna ganin daidaito ne muddin ya zama suna cikin shamaki fa'idan ka shafa hijabuhu ra'a annahu ma samma gaira mala yake cewa amma su bayan ma da suke ganin bawa daban allah daban da za a yaye masu hijabi sai zuga au ashe ba kowa a wajen sai kai me ake nufi ba allah saiwa sai kai kai da yake ganin Allah daban bayi daban mai halittar na nan da abin da aka halitta daban wai dan ba a yaye maka hijabi ba ne, amma ana yaye hijabi sai ka gane ai ba kowa a wajen in dai ba kai ne ke wajen ba A afiful tilmisani kenan mala yace ya lahul amra al'amari sai bayyana mahatta ga magarin bayi ولهذا yi stahili jami'al muharramat. da wannan ne a fifil ne yake ganin halaccin duk wani abu na haram duka amma an ganye ka samu isa ibn arabi za su dan nuna maka awam in sun ba haram sun ba halal wannan daban kaga ya dan nuna maka wa za su iya bi ko shi ko cewa yake da awam din da waɗanda ba awam din ba shi'un wahid a kwaba kawai a cigaba tafiya wa ammal muta'abbad fa fi qalbihi ta'alluhun wa ta'abbudun mala yake cewa fil akhir a ƙarshe ya shiru ila nuktatun muhimma ibn taymiya zai zo ya bayani akan wata nukta mai muhimmanci wa ya yana cewa mutakallimatul jahamiyya la ya'buduna shay'an su waɗanda suke mutakallima na 'yan jahamiyya ba sa boton komi in ka ko ɗan jahamiyya ka aje shi ka ce gaya maka wanda yake bauta ma ƙarshe za ka gane shi bai botan wa bai botan komi ne shi su wannan sun ce kowa shi ne Allah su ma alloli ne don kada ko ɗan jahamiya shi bai botan wa bai botan komi shi wa muta'abbida aljahamiya ya na kulle sha'in in ka samu waɗanda kuma suke bauta daga cikin 'yan jahamiya za ka same shi kuma yana bautan wa komi in ka samu wani daga cikin su sai ga shigo bai botan wa komi an gane wannan in ka kalle su a wannan hannun sai ga suna botan komi in ka kalle su wannan hannun sai ga ba su botan komi wannan sai an tsaya an yi maka bayani dalla dalla an fayyace maka sannan ka iya ganewa malai cewa zalika li anna mutakallimihim laysa fi qalbihi ta'alluhun wala ta'abbudun in ka samu shi wanda yake bauta daga cikinsu za ka same shi bai da aƙidan akwai Allah kuma bai da aƙidan bawa wanda ce to kuma ya haka in haka zuwa ka yi ma bayani za a gane yadda suka fada cikin bala'i fahuwa ya sifin rabbahu bi sifatil adami wal mauti sau so, dama ɗan jahamiya kullum yana siffanta ubangijin shi da siffa na ba Allah kuma yana siffanta Allah da siffa na ne na mutuwa domin yana siffanta Allah da siffan bayi an gano wanda da kyau kunga ce Allah na da hannu sai ce hannu irin nawa ne sai ce bai da hannu bai da kafa bai da ido bai da ilimi bai da kaza Karshe mai kenan ba shi kenan yana bauta ma mai babu in kuma ya yadda da cewa Allah madaukakin sarki na da waɗannan siffofin to zai ce siffa ne irin na ɗan adam to kuma yana bauta ma wa kowa yana bauta ma mutum mai wannan siffan yana bauta ma dabba mai wannan siffan yana bauta ma tsuntsaye da kwari masu wannan siffan yana bautan abubuwa da yawan gaske marasa kan gado kuna gane wannan da kyau ku wanda ya yadda ya bautan to kun ji irin bautan da yake yi wanda ko bai dai bautan ba to shi ko bai bautan kowa an gane wannan da kyau ku to wannan shine dan takaitaccen bayanin da malam ya dauko mana dangane da yan jahamiya ba za ka gane waɗannan bayanai nasu dalla-dalla ba sai allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba su waɗannan 'yan jahamiyyar su ne fa suka haifar da motazila motazila su ne iyayen gijin 'yan asha'ira kullabiya matiridiya da sauran waɗannan batattun sannan 'yan jahamiyya su ne abokan tafiyar rafida da sauran batattun nan baki ɗaya da ake ta magana su khawarij za ka zo ka ji su duka suna da zumuncin aƙida domin suna tafiya a tare allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu nan za mu saurara sai allah ya kai mu katu na gaba za mu zo mu tashi daga inda mu kwana muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum